bane ba kannansu bane mu pdp member ne masu zaman kansu registered ku kiyaye wannan jama'a ina da register ta ta abuja wuse 2 nake annan ne constituency na na pdp register nan sabon garin na ma na zo ƙauye ne saboda haka pdp ta cance ma ta asalin dan haka maganar cewa zalunci da ainihin wato ake yi